wannan babi ina magana wajen nufi da kuma ikhlasi da kuma yin gaskiya to abubuwa ne nan manya-manya niyya al-ikhlas as-sidq Allah ya ce to mai bambanta su wasu ka ciki tun da ya ce su zai yi magana a kai me namu na magana kafin mu je ba dai mu rike su ba i'lam annahu qad in qad inkashafa li arbabil qulubi bi basiratil imani wa anwaril qur'ani annahu la wusula ila saadati illa bil ilmi wal ibadati al'amura qad inkashafa li arbabil qulubi sun bayyana ga masu zukata rayayyu ba duka zukata ba akwai masu zukata matattu amma abubuwa sun bayyana da masu zukata rayayyu bi basiratul imani ma'ana wannan zukata abun ya bayyana ta hanyar basira ta imani ta hasken imani wa anwalin qur'ani da alqur'ani annahu la wasula ila sa'ada ba a samun rabauta ta duniya da rabauta ta lahira ba a samun rabo na duniya da na lahira illa bil ilmi wal ibadati sai an hada da ilimi sai da ilimi da bauta sai an hada ilimi da aiki wannan fahimta mutane sun samu fahimtar wannan ta hasken imani da hasken alkur'ani mutane suka bi suka gano ma'abota imani masana alkur'ani sun gano ba a samun rabo kwata-kwata ƙarami ko babba sai ta hanyar ilimi da kuma ibada inda duk aka bar karatu aka koma za a yi abu da ka a taru a yi kaza a taru mai kaza mana za a kiri to haka nan duk taron da aka yi ana tafiya aka gaba a'a ga Allah cikin taron taron na kifaffe ne muna iya cewa mu a fili abin da ke kusan wace duk taron da aka gaba a hinduwa da sallah aka yi taro aka gama rumai rumai ana Allah ana ce annabi a zahar sai ka gaba a yi sallah ba to wannan taro a janyi tabbata tun farko ba kai nazarin su bane ba ko da wannan ma baka shiga ba daga gefe kaga lokacin za a yi sallah ba su damu da sallah ba wato ko ka yi sallah a ciki ko ka bar sallah ana watsa daga taro wa'annan su yi hatsari wa'annan su yi haka wasu su hau motocin su su tafi wasu wannan su ce mu haɗawa muke wannan su ce mu mataniya ne wannan ce mu kaza ne wannan ce mu daga cikin sun taro sun yi sallah sun yi sallah ka ce kai an yi ko wannan taron na Allah ne wannan taro ba Allah cikin don haka nan ka nemi wani wasu jama'a wannan ba jama'a bi ba ne ba duk jama'a ta bi wanda za ta yi nasara za ka ga suna mayar da hankali a kan karatu da jin wannan karatu karatun addini da kuma ibada ibada a umuman na faɗi wancan ne saboda mu farko abin da ke kusa da mu tabbata yana cike haka amma in babu ibada sha kai wannan ba jama'a bi ba ce wannan ba ita ce wanda za ta yi nasarar ba amma mai nasarar al'umma masana Allah masu imani masana alkur'ani sun tabbatar da sun gano ainihin la wasula ila sa'adati illa bil ilmi wal ibadati ko mutum yana sallar jifa jifa to gaskiya da ban tsoro mutumin da zaka ganshi a makaranta ba zaka ganshi a makaranta ban kana da'awa da irin na ka kafa a lissafi in ka kafa a lissafi ko za su batar da kai ko kuma ƙarshe su zama ajalin ka sun ma ajalin tafiyar ka fannasu kulluhum halka mutane gaba ɗayan su halakakku ne illa al'alimuna sai masana addini masana duniya masana lahira da duniya tun da lahira ita ce asali wanda ya san lahira zai ya sanin duniya amma wanda ya san duniya kadai wai ya sanin lahira wal na kulluhum halka malamai kaf halakakku ne Ayi to ilimi malam ilimi ba ake ne amfanin sa illa amiluna sai masu aiki da su sun yi karatun suna aiki da karatu karatu ba kwali kawai za ka dinga tinkawa ba ka ganni nan na da digiri ka ganni nan na dauke da doctorate digiri to aiki kuma fa an gwanku sun san da aikinka jama'anka me kake amfanin su ne al'ummanka ke amfana da ka da wannan digiri na naka karshe sai a tanta wanda bai da kilasa ta fikir ya fi amfani a bayan jama'a to saboda ka nan da haka ka kuku da saka da kuɗi haɗa ta da aiki kuma dole sai da aiki ba kullu mahalka illa al'amiluna wal amiluna hawa na uku kenan ku kulluhum halka su ma masu aiki gaba ɗaya halakakku ne illa al-mukhlisun sai masu yi saboda Allah idan kana aiki saboda Allah ba abin da zai bata masa in ko kana aiki kana jiran kai maka wani abu ba bokin tafiya to nan in an ce mutum na aiki yana jiran wani abu ko dai kana jiran a baka dukiya ko kana jiran a baka mukami kana ma shirya za ka zuba dukiyarka amma ba ka yadda wani ya zama sama da kai ba nan ma kai ma da kake kawai in kana aiki kan la uridu min ahadin jaza'an wala shukura bal af'alu ma af'aluhu li talabi ridallah kaga ma ba samari ba mai bata maka rai ka ci gaba da dafawa addini iya mutuwa zuwa mutuwanka tun da addini da nan kasar da shi kuma zan ka kasa saka ba shi illa ka shiga ciki ka yi gina ka a wurin Allah amma ka zo kai ma a fafata a nemi al'adar jinna da kai amma ba tunanin ka ba ma wani ka ba na ka ne ba ne ina da kaza ba ka da komai sai abin da Allah ya baka kuma yana nan ba mai kwace maka saboda haka nan masu ilimi halakakku ne sai masu aiki masu aiki ma halakakku ne sai masu idon Allah Ka daga tashe hankali mu je wannan da mu dawo gaba ɗaya zama aiki banza don nan guje-gujen da muka yi da iwun da taka kayan da muka yi ta ne zai zama ma ba gare a Ayi don Allah me yi don Allah ba ruwan shi da aikin Allah na da yawa ba ya karewa ballanta na a cikin musulunci kaga ce tafiya ake yi sai in wannan na yin wannan kai dauki wani in wancan ya dage ka wannan kai kuma wani wancan amma ba ka tara ka ta ko ina naka ne ko ina naka to sauran su ba akwai zuwa da zai yi saboda haka nan duk masu aiki halakar ne illa masu yi saboda Allah kada mutum shiga karkashin wancan aya amilatun nasiya hai wal suna masu ikhilafi ala khatarin azim ke kan al'amari mai girma suna bisa hatsari da in ka zamo daga kai halaka ne ka riga ka hau kololuwa yanzu sai rikewa ya rike sai kuma neman ya za a cika zaka mutu a kai ko zaka bari ran da dukkan rami in ta shekara minan nasu man ya amalu amalan hatta ya kunu bayna huwa bayna aljannati illa bihi fa ya amalu bi amali ahli nari fa ya dakhuluha lokaci guda ne ya shigo maka lokaci guda neman funa ne kaza ya rusa ma aiki daga sama har ta yadda mu yaddar wa zukatanmu mu matsa wa rayukanmu mu ba komai ba ko mutum ya ɗaukar wa kansa ba komai ne ba wani cikato ne da ake tafiya tare da shi sannan burin ka kawai abinda kake kisawa Allah ya karba ba mutane su karba ba mutane ko su karba ko kasu su Allah ya karba cikin wannan shi waje ba mutu ifa wa kansa menene ba abin da zai ma daɗi za ka duba ba ko zai ma daɗi wannan ba ko ba zai ma daɗi wannan ba za a cika ba da yin su eh kwana nawa ne duniya ta nan za ka ga ana cikin ne wanda ga shaɗan ya ji to tun da shaɗan a duniya yana baƙin ciki za mu tun da ya tabbatar in aka miƙe a haɗu shi kuma hausan yara kashinsa ya bushe don ba yadda zai abin da yake gudu nan zai faru ko da yake abin da yake gudu zai faru amma yana sai zama kaɗan ya faru shaidan yadda ka san biyan bai yau da sai ke in ba zai samu gaba da ya samu ɗan kaɗan in ma ba zai samu ɗan kaɗan bai to karya ma kafa karfe kana jiki shi dole da daidai kake tafiya daidai ka kai kaza amma yanzu daga haɗin shi ya kashe kaɗan ya ishe shi ya jima to mu kuma da Allah zai sa Allah da muke mu mu gane wannan matsala da kyau mu karanta ta da fadi malam da mun ka kashe da sai ita ana cewa ibada ba ibada zai muragama muragama ita ce ibada da ta fi dukkan ibada fata wa shedan shedan na son a dare sai ka haɗe kuma kuna ce gaba to wannan haɗuwan da kuka yi yadda kasan kun muke kayye shaidan ne kuna ta gurra hancin a ƙasa ne kama haka ce to saboda haka nan ibadan mutum ne har ya kai ikhlasi yana neman yau yadda Allah bai neman yadda kowa in an buga mai mun misali ne mutumin da ke kwangila kullum abin ya yi kama da wannan kaga idan kana kwangila ba ka neman yadda kowa sai gwamnatin da kake wa kan duk wani wanda ya shafi wani mutum da zai ce wannan aiki bai kyau ba cewa ruwanka wannan aiki kana sa kuɗi da yake ba ruwanka ni kawai akwai wanda na kewa wa aikin sa yadda da aiki idan suka tsaye sun yadda ya yi shi ke san kai don wasu mutanen gari suna to mu bai yi ba ce to gwamnati ta ce ya yi kuɗin kala a baka to idan kana aiki a kullum nemi yadda Allah nemi yadda Allah kada ka nemi ka burge kada ka nemi ka fada gwaninta kada ka nemi ka yi kaza in ku ba haka ba za ka tafi a banza kullum aya muna kanta ta'amira sun nasu ba ta na ran hamiya masu aiki suna wahala a aikin din suna jin jiki amma kuma wuta ba saboda ba a kila a nemi Da Allah ikhlasin nan neman dole zai bukaci bayani ninkin wannan zai ne bayani kare da ina da irin wannan girma ina da irin wannan daraja fal amalu bi ghairi niyyatin anahu aiki in ba da nufi ba wahala ne shi kenan dai zai jira samu wajen Wani wan niyyatu ainihin eh, niyya بغير اخلاق رياء نمان گا نما گنی سنتی با اخلاص آئی کی باشی کنا یا زمانونا و جمالی والاخلاص من غير تحقيق اخلاص ما تعرض عن تبت الدشي بفو دبو متعجز ما جسنا اخلاص سنا اخلاص ان كدو بايكين وطا قطا تکانی دا اللہ با اخلاص شما کلان کافا ان يکرت اخلاص دشي والله انا با اخلاص دشي cikin hawan shi ya bashi yi isa lalle ne mutum ya ƙi hawa hawa na hana ma kaga abin da kake yi mara kyau mai kyan kaɗai za ka gani saboda ka kai ka iya kai ka burge kai kai ne kaza kai kai ne tauraron kaza in kuwa ka zama tauraron duniya ta rabu min gairi ta haƙiƙin ani haba am haba'un قال الله تعالى نعم ينفدي eh ba با shi aikace ba me ya kaje kaje ke ba tabbatar da wa ikhlasi ba ka tabbatar da Allah a bata ma tun da wajen ikhlasi a bata ma ka cigaba da yin abun ni abu sallan mutane suna ta min kaza mutane ce min kaza ba shi ba Allah ka cewa ba ina ka da mutane in an ce ma ba an ce sai ka duba daidai nake eh to zan shi dole akwai kuskure a ciki ka gyara ka na gyara eh, ba zai ci gaba an karamin kura ba zai tsaga mutum hankali ba har babban kura ba zai tsaga mutum hankali qadimna ila ma amilu haka Allah yake gobe kiyama kowa zai zo da kayansa kwantena kwantena an jibga komai kayansa Allah biyo ina ina ina hisabi ana hisabi ana hisabi san tunda ana yin guda guda wannan ya zo wancan ya zo su kuwa idan aka zo kan aikin ga aikin an yi shi kwantena kwantena insha Allah sai mu zo kan aikin waje ma ma'amilu min amalin waje Allahu haba kawai a hure shi ni na ce hurewa amma shi ku na abin da cewa saboda ma ya lafiya zai zo mana nan gaba mutum gobe kiyama zai zo da aiki mala'iku su rubuto masa lokacin ayyukan fuka-fuka kaza ga kaza da za a lace kurbar da shi wannan shi mai ne. a Allah, abin da yi muka rubuta ya ce ba ku sani ba zuciya akwai kaza. zuciya su akwai kaza huzubar haɗari ma a cikin haɗari ko a yi na yake alaƙa tsarin ka wani zai zo da aikinsa ana ganin kamar ba yawa dan aikin ke na yake wannan kai dobulin da saboda ya shi ne dai na neman ya ɗanda ba ruwan shi ne mutane yadda Allah ke nema ko ninka shi nan ya rahama Allah kuma an Allah ya sai ka mutum kullum mutum misalin kaga hawan nan kaga hawan nan dan wannan abu za ka iske bai da wahala sai dai yanzu nake matsala yadda mutum zai fi karfin ransa din nan mai jiji da kannan nata ya mayar da abun ya yi dan kaɗan an ninka masa ne ya tsammani da ya yi da yawa to su ne za su can lahira akbaru tafdila nan ake samun bambanci fifita daraja a kan daraja martaba a kan martaba martaba a kan martaba lokacin za a ce biya su ce oh na sani da kaza mai yanzu ga gidajen su wani ko can lahira kana neman wani abin ne kana kallon kasan wani ya buwa ne yadda an ka biyo titi ga wannan gidan ya fi wannan wannan gidan ya fi wannan wannan gidan ya fi ko ka shigo anguwa ga wannan gidan ya cilla wannan gidan haka lahira take sai dai kwatankwacin haka ba haka daidai da daidai ba wajen fifikon Allah ka gyara mana zukatu kuma ka taimake mu mu gyara abu ne da za mu iya yin gyara zuciya ne kawai daga inda ka zan ka matsayin nan ka mai ta kana jiya ta inda ka so da ta annabi ya ce karfa ne ba mai rafkan mutane a kafa ka ɗaga mutum kai kwale-kwale da shi kafa ka damfara shi ba karfi ne ba karfi wanda ya fi ƙarfin ranka walai ta shairi kai son tunani na kai sona shairi kai fa ya to malla ya arifu hakikatan niyya ya ma za a yi taslihu ya niyya ta yi kyau za ta gyaro wanda bai san hakikanin niyyan ba ta dole za mu ce malam muna bin ka ba shi gaya mana hakikanin niyyar nan ba yadda za a yi ka niyya ba ka san hakikanin niyyar ba ba yadda za a yi ka gyara niyyar ka ba ka san hakikanin niyyar ba Allah ya ga mai alal wai me yasu mai ba ne Abdurrahman ko sai sai ce wa awwalu ma yajib ala al mukallaf tafsiru imani kaga ainiya na ce gyara niyya gyara imani gyara niyya sai don an ce gyara ai ba aikin ba tukuna tukuna mai yin niyya har da zan gyara ta amma zai yi bayani shi kai fatas lahoniyatu man la ya'rifu haqiqatan niyya kada ya koma karatun sa can ko illa bil ilmi sai bal ibada au ko ka ce kaifa ya khulusu min man sahaha niyyatu idza lam ya'rif haqiqatal ikhlas mutum zai yi ikhlasi man yasahihu man sahaha niyya wanda yake wata saniya idza lam ya'rif haqiqatal ikhlas sai na da gyara kaga labudda abu zaka iya gyarawa kaga baka san kana da zunubi ba ba za ka tuba ba sai ka san kana da ba za ka zama ce ni dai na san mai laifi ne ni to Allah tuba na ce amma ya kamata ka san laifukan da kake ina kaza na kafa kaza na kafa kaza na kafa kaza tsakaninka da Allah yana ji Allah nan yana gani ka ji kana jajjara kayanka wannan shi na sani abun da ban sani ba kuma Allah ka gafarta min ina na fafutuka in sani au ko ka ce bi ibara ukura kaifa yutalibul mukhlisu nafsahu bisidiki ya mai ikhlasi zai nemi ransa ta gaskiya ta yaya mai ikhlasi zai nemi ransa ta gaskiya idan lam ta haƙƙaƙ ma'ana in bai tabbatar daga ga gaskiyan ba ai sai mutum ya faɗi gaskiya da yi aiki da gaskiya to abubuwan duka guda uku fal wazifatul ula aikin farko da ke kan mutum ala kulli abdin arada ta'at Allah ta'ala ne ya san bautan Allah wanda ya shirya zai bi Allah an yi alaman niyyata awwala li tahsula lahu al-ma'rifa saboda ilimin niyyan ya tabbata gare shi thumma yusahhihuha bil amali sannan ya gyara niyan nan da aiki ba da fahimi hakikatar ke bayan fahimtar hakikanin gaskiya wal ikhlas abubuwa na nan uku nan tare suke tafiya wannan na sarki da wancan wancan bai yi sai da wannan ya iya yiwa ka ga kisa ai kusan wannan abun shi ya zame mana matsala a tafiya da ta tafi sai tsaye tuntube da ta tafi sai tsaye tuntube saboda babu nan babu ilimi allazaini huma wasilatani wanda su ne tsani lil abdi ila najati wa nahnu nazkuru zalika fi thalathati fusul to Allah ya saka masa da alheri mu kuma bi ne namu ga mu muna nan muna bi Allah ka ganar da mu lokacin da ya ba mu ya fara fadin ya taimake mu mu yi aiki